zahirin gaskiya duk abin da yake faruwa a social media ni na dauke shi kamar raha sai daga baya na gano ba raha bane ba da ban so in yi magana ba ba komai kuma yasa ban so in yi magana ba tunda har da baki na na furta na fita daga cikin masana'anta ta kaniwood to ko na fita ban isa in cire fuskata ba wannan abu da yake faruwa har ga Allah na ji wani abu da kunne na kuma ina kira ga shugabannin da suke da alaka na gaskiya da masana'anta ta shirya fina-finai su taimaka su dubi girman allah su kira yusuf haruna baban cinedu su zauna da shi su ba shi haƙuri akan abin da yake so ya saki in ya fito ya faɗa wallahi azimu wallahi azimu ba za a sha ba daga kan jarumi har zuwa jarumi har zuwa mawaƙi har zuwa mutumin da yake ci da kansa billahi lazi la ilaha illa da gaske nake wannan magana har ga Allah